بذاك أقول من المسائل الضرورية حفظ العلم بتحريم كل ما يخفش كرامة الناس ألا تكذب على الناس وألا تهينهم وألا تسيء الظن بهم عباد الله إن إدمان المخدرات هو أساس خطبتي لأن الخطبة معنونة عنونتها وقلت محاربة المخدرات مطلب شرعي هذا هو العنوان محاربة المخدرات والمخدرات والأقاقير والخمور مطلب شرعي قرآنا وسنة وإجماعا حتى ولو قياسا أي نعم بل حتى عقلا وحتى عند أهل العقل في الغرب والشرق ولكن اليوم هذه المصيبة عمت وعمت البلوى وبلغنا قبل يومين أن هناك رجلا من إحدى القبائل الجنوبية تم العثور في دكانه كرتونات كرتونات إيه نعم مئة وثمانية كرتونا لإندومي في الظاهر لكن في داخل الكرتونات مخدرات رجل إيبوي كافر بأين هنا قريب والمراد أن تسرب هذه الكرتونات إلى كانو وإلى إلى آخره لتعطيل عقول شبابنا بموبي ولعلكم قرأتم ماذا يريدون منا إذا هي أجندة مجندة هي برمجة مبرمجة أمر أبرم في الليل ولكننا ننام غيرنا يعمل ونحن في سبات أميق أميق وبغطيط بغطيط في سباتنا غيرنا يعمل وبيننا التشاجر والتناهر وهب الظهور فإنا لله وإنا إليه راجعون والأمر كما قال أبو البقاء الرندي في رثائه وكثيرا ما تمثلنا بذلك الرثاء لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان عباد الله هذا الشيء إدمان المخدرات أو drug abuse كما يسمى بالإنجليزية أو substance abuse منتشر حتى بين النساء أي والله وإن تعجب فعجب انتشار هذا الشيء في الصفوف النسائية فإنا لله وإنا إليه راجعون الأمة مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق أخبرني إذا كانت مسكرة إذا كانت متخاذلة كيف تربي وهي بحاجة إلى أن تربى خبرني بربك يا أخي الكريم لكنني أقول من العلامات التي تدل على أن الإنسان أصبح مدمنا للمخدرات هناك تسع علامات كما يعني استنقيتها من بعض المخازن الانسيكلوبيدية العلمية للبيان حولها حتى نسمع بأم يعني آذاننا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع أليم عباد الله إليكم تلكم العلامات التي تدل على أن الإنسان أصبح مدمنا العلامة الأولى تناول الأقاقير أنا قلت بين قوسين حتى التي هي صالحة التناول لأن بين الأقاقير هناك مضادة للزكام وهناك التي مضادة لرومانتزم وبعض الأمر والآلام لكن الإنسان إذا تطاول وأسهب وتجاوز الحد المضروب في التناول ينعكس عليه سلبا هذا أمر مجرب عند الأطباء وأماقلة الطب تناول أقاقير أكثر من الحاجة الداعية إلى ذلك يعني إذا كان الإنسان كذلك لابد أن يكون من المدمنين المخدرات يجب أن يكون هذا في بالك ثانيا ترى مثل هذا الإنسان يكون مع هذه المواد ويحاول شراءها بكل وسيلة حتى لو لم تكن عنده قدرة مادية تراه حتى يبيع قلنسوته أو شيء عنده ليحصل هذه هذه المادة الإبليسية الشيطانية أعوذ بالله ثالثا الاستمرار في تناول هذه المواد حتى لو جره الى التخاصم مع الزملاء يعني عند في في مكان عمله او تغليظ الالفاظ مع اسرته وابنائه لانه قد فقد وعيه يرى الدنيا بمرأة غير حقيقية هذا ايضا اذا اصبح الانسان على هذه الشاكلة حدث ولا حرج عليك أنه أصبح من مدمن هذه الأشياء العلامة التالية دفع النفس إلى التناول كل يوم أكثر من اللازم يشعر كأنه مدفوع لا يستطيع الرد لأنه أثر فيه أيضا مشكلة العلامة التالية حب العزلة تراه منعزلا عن الناس منقطعا لأنه يظن أنه بتناوله يكون مرتاح البال مرتاح الأقل والشيطان اللعين الرجيم هو الذي يهوي إليه غرورا وظلما وإفكا العلامة التالية يعني عدم المبالاة بمظاهره ترى له مظهر بشع لا يبالي حتى برأسه تراه مقشقشا كما يقولون مقشقشا مطمطما في حياته منظره بذيء لا يبالي وترى ثيابه خشنة لا يبالي لأنه مسكين فالشيطان اللعين بال على عقله بدليل سبب هذه المخدرات نعوذ بالله رب العالمين وكذلك أيضا من العلامات الدالة يعني تراه قد يقع في السرقة اي والله يسرق ويكذب ويقع في امور خطيرة مثلا التشاجر وايقاع الفتنة خصوصا ايام الحملات السياسية يحملون الاسلحة بين هذه الحي والحي الاخرى او الاخر والسياسيون يستعملونهم لانهم اعطوهم ما اعطوهم والكفار من الجنوب جاءوا بها إلى كان وإلى جقاوة كما قالوا هذا تقرير رسمي ماذا كنا نصنع لأن نحد من هذه الكارثة والبلية التي لا تبقي ولا تضر نعوذ بالله من ذلك وكذلك تراه إذا ساق سيارته أو مركوبته يسوق بسرعة جنونية سرعة جنونية كأنه يطير في السماء والسيارة لا زالت سيارة ليست طائرة ولكن مع ذلك إنه يسرع ويتعثر بالشيء الذي شرب وتناوله وكذلك لا يرائي شعور الآخرين لأن هناك بعض بعض مستعملي الطريق أيضا لكنه لا يبالي بدليل تأثير الأقاقير والمخدرات التي تغلغل تغلغل وتوغل في عقله عياذا بالله وكذلك الوقوع في الزنا لأن الأقاقير أثرت فيه العلامة التالية تعطيل أوقات ثمينة في استرداد التوازن العقلي والتكيف مع الواقع بعد تركها ما يدل على شر وخطر تأثيرها على الكيان العقلي والفكري والكيان البيولوجي لكل من كان متعاطيا لهذه الحبوب الشيطانية العلامة التاسعة الشعور بالمرض والصداع القاتل وعدم القدرة كلما أراد أن يترك شربها وذلك إذا كان التأثير ذهب أن وراها يعقب ذلك أو يأتي بعد ذلك صداع شديد كأن يعني رأسه يكون منصدما بدليل هذا التأثير عباد الله هذه مشكلة وهذه مصيبة وماذا ينبغي لحكوماتنا إلا أن تقوم قيامة رجل واحد لتصدي على هذا الشيء وهذا الشر المشين وهذه الكارثة التي والله ضربت بأطنابها نسأل الله الألية القديرة الرؤوف الرحيم أن يأسمنا من الفتن إنه ولي ذلك والقادر عليه ألا وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين sarkin baiwa wanda ya mana ainihin ni'ima da hankali ya ni'imta mu da hankali mai amfani ya kuma wajabta mana tsare shi wannan hankalin saboda janyo alkhairai na duniya da lahira sannan ya tsoratar da mu daga wulakanta shi wannan hankali da tozarta shi don kan faɗa cikin abubuwa masu halakarwa masu ɓannatarwa tsira da aminci su ƙara tabbata cikakkun tsira da aminci a bisa mafi alkhairin wanda ya kira mutane zuwa ga kore kayan shaye-shaye waɗanda suke munana hankali da tunani da dukkanin nau'o'insu sannan ya ja hankali mu kan muhimmancin tsare hankali saboda kare mutunci da kuma tsare girma shine shugabanmu masoyinmu jagoranmu farin jakada abin ƙaunanmu annabi muhammadu sallallahu wanda soyuwarsa ga zuciyarmu ya fi son da muke ma ruwan sanyi lokacin garjin rana ya ma wuce haka bi marahila kathira annabin da Allah ya ceci duniya daga fadawa cikin kwazazzabin talaulautuwa da bala'i da tajarifi da mayata da wayoni yasu a dalilin aiko shi Allah ya ƙara yadda ga shugabannin nan sanannu masu girma jagororin sahabbai manya abubakarin ɗan abu ƙuhafa baban aisha albatul abubakar siddiq da umar al-faruq wanda Allah ya rabu tsakanin tsakowa da tsaba da shi kuma shi a musulunci ba kasalalle ba ne tsaye ne tsayuwa dirshan da ma'abocin hasken nan guda biyu usman zunnurain wanda bai kasa a guyo ba wajen karatun ƙur'ani, shine ma ya roito mana hadisin khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu da kuma ali baban kyawawa guda biyu dukka faɗi zance mai kyau game da sahabbai Allah ya ƙara musu yadda da aminci ‘yan uwa masu girma Allah ya faɗa a cikin wannan aya wadda dama hudu ba ta a yau yaƙar shaye-shaye doka ce daga Ubangiji yaƙar miyagun ƙwayoyi doka ce daga Ubangiji duk abin da zai kawar da hankali kar a shashi don ɓanna ne Allah ya faɗa a suratu al-ma'ida aya ta casa'in fassara ya ku waɗanda suka yi imani ku sani cewa giya innamal kham da caca to har zuwa ƙarshe tunda ainin abinda nake nema a wurin giya ina nufin mahallin shahidin kenan amma Allah ta'ala da ya ambace ce gaba duk kazanta ne aikin shedan ne ku bari babu amfani to me ce giya suka ce giya ai duk abin da ya rufe hankali don kalmar khamru ai rufewa ne daga nan ake kiran mafi ma khimar don ya rufe jiki to shi ita ma giya takhmuru al-aql wa tughattihi wa tughayyibuhu sai ta kautar da shi da aka kira da wannan suna to Allah ya ce lalle giya da ainihin wato caca har zuwa ƙarshe dukkanin su banna ne to ku bar a cikin wato bayani sai ke nuna cewa shedan fa abin da yake bukata game da giya a aya ta gaba burinsa kawai ya aukar da gaba tsakaninku da kuma fishi da juna cikin sha'anin giya da caca ya bauɗar da ku ya bankaɗar da ku ya angizar da ku ya ture ku gabarin ambatan Allah haka ma gabarin sallah sai Allah ce shin za ku hano ko shakka babu ka kalli mashayi da kyau giyar ya sha ko koken ya sha ko ma mecece ba sai ma na ambace su ba kayan shaye-shaye za ka iska yana cikin tambele da rashin hankali yana jin haushin kowa zai iya ganin ma rago a kwance ya yi masa sallama saboda babu hankalin zai iya ganin ɗansa ya ce ba ɗansa ba ne don hankali ya tumanya to menene alkhairin wannan menene fa'idan wannan dukkanin ma'abota hankali sun la'anci shaye-shaye tun daga kan giya da duk abin da zai gusar da hankali babu alkhairi ko sisin kwabo wallahi billahi a cikinsa dalai abin da shaɗin ke bukata kenan ya haifar da gaba tsakaninku ya rauna na ƙarfinku ya hargi tsawato taimake tsakaninku taimake keniya ya kuma wargaza haɗin kanku ya kawata muku shaye-shaye kuna gani ci gaba ne ba kuma ci gaba bane da haka hudubar ta magana ta mai da hankali ne akan kamar da na faɗa wato yaƙar shaye-shaye matsalabin shar'i matsalabin shar'i to idan ka shaye-shaye ma'abauta ilimi ai sun yi bayani wanda suka san fage din sun fassara me ake nufi da drug abuse ko kamar da amerikawa ke cewa substance abuse ita ƙwayar shanta asalinta ba laifi ba ne ya danganta ga wace ƙwayar ce abu ne wanda aka yi shi don ya magance cuta na wani lokaci kuma da wani adadi da kuma kaifiya ta musamman sai mutum ya sha ninki uku hudu na abin da aka ce to ya zagi ƙwaya bai amfani da ita ba da haka suka ce ƙwaya tsakanin use da abuse tsakanin istimal da kuma na ainihin amfani da shi da haka ne kake ganin likitoci ba sa amince da yawa daga cikin manya-manyan kayan shaye-shaye ko abin sha su ma yadda su baka sai sun ga idan likita ya rubuta maka tukun shin kana bukatan wannan ne da sauransu misali to a gurguje ɗaya daga cikin masana ya ambaci alamomin da ke nuna mutum yana fama da abin da ake kira al-idman drug addiction ya ambaci bayanai kamar guda tara alamomin da ake ganewa amma kafin nan bayan ayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda zai sha giya lokacin da yake sha alhali yana mumini bukhari da muslim ba sai giya ba haka ma kwaya saboda giya duk abin da ya bugar ya kau da hankali to ya ce duk wanda ya sha to a lokacin da yake sha an cire masa imani wata ruwaya na cewa ba mai zina yana zina yana mumini to wace riba kake samu ya kai dan uwa da kake shaye-shaye riba me karka ce ai ba giya ba a ah, giya ce khalas hadisi na farko kenan bayan mun ji aya na biyu shi kuma wannan hadisin wanda shi ma tabbatacce ne al imamu Ahmad ya fita cikin Musnad da isnadi ingantacce daga dan Abbas Allah ya kara masa yadda cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mala'ika jibrilu ya zo gare ni ya ce ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tsine magiya ya tsine ma wanda ya tatota ya kai wanda kake aiki a brewery menene brewery shine me at-ta'sir da haka muka ce hat Ta maltina, ku ji da kyau muna mamaitawa wanda asalinta ba giya amma sun rubuta maka balo-balo kamfanin tasir brewery na ke yi ba ka da hankali ne ita karan kanta ba giya ba ne yau amma ba za ka tsira ba kamfanin giya ne ke yi in ka saya kudinka zai je lalitan gidan giya ba za ka tsira ba don ka taimaka لأنه من أعان على alamun kar in قاعدة ba giya bacci ban faɗa ba amma ka taimaka ma giya in baka gane ba saki ji da kyau ga kamfanin da ke sai da naman alade sai kamfanin ya yi odan kaji ya kira liman duk aka yanka kajin aka yi packaging aka sa a cikin kwali mai kyau amma suka rubuta jama'a kajin nan kamfanin sai da alade ne ke saidawa a ci lafiya ba ni labari za ka saya amma kaza haramun ce liman ya yanka to ya wace magana liman shi kansa liman ya yi laifi inda ya sani don ya taimaka ma harkar alade kuma kudin zai tafi balance sheet na gidan alade haka abin yake amma son zuciya na mutane a ah, ai mulci na baki wace da kai mun ce da kai giya muna maka magana cewa ainihin da kamar wanda suka yanzu misali kamar irin su sauran ai ba su ce kamfanin giya ba ba mu da matsala da su akwai wanda ba su faɗa amma nan sun faɗa sun kare maka ya rage naka ne sun ce kamfanin giyan Najeriya ke yin maltina ba su faɗa ba ne a likita ya ce yana ƙara jini wani irin jini jinin da zai kai ka wuta in ba a isa ba ka rasa jini ne ka je ka ci alaiho da ya kowa mana a gidanku misali ba yana ƙara jini ba inda hali ka ci hanta Allah ya lota mu ya jama'a dole sai ka sha wani likita likitan Allah ne shi shike bada lafiyar ya subhanallah to annabi ya ce Allah ya tsine magiya da mai tatota da wanda ainihin misali ya shata da wanda aka yi dakon aka kai masa da wanda ya ɗauke ta a billah an ce mutum takwas an tsine musu hadda ma mai rubuta rasitin giya gaya min yadda za ka tsira idan ka sai duk wani abin sha wanda non-alcoholic ne mun ji amma sun gaya ma kamfanin giya ke yi ai su sun kare maka aiki ya rage naka ne kuma kuma dole sai ka sha babu sauran beverages da buwasan ne akwai lakin da'af imani da'afin fi taqwa nas'alullah salamata wal afiya sannan kuma ya tabbata cikin sahihu muslim hadithin dan umar Allah ya kara masa yadda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama ya ce duk abin da ya bugar togiya ne kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun to bayan wannan da sauran hadisai masu tarin yawa zan tsallake saboda lokaci ‘yan wa musulmi shari'ar musulunci na kare abu guda biyar ne muhimmai kare rai da hankali da tsatso da addini da dukiya sannan da mutunci waɗannan ana kiransu darura guda biyar maslaha biyar da maslaha guda nawa ne uku ne akwai darura akwai hajiyat akwai kamaliyat ba biyun nake magana akai ba waɗannan abubuwa kare guda biyar to ka ɗauki ɗaya kare hankali don a tsare hankali Allah ya haramta shan giya Dan hankali ya natsu in aka sha da ƙwaya hankali zai lalace kuma Allah zai tuhume ka ta fuskoki da yawa ka tozarta bai wanda wani gashi can Allah ya hana masa hankalin kai ya baka ka tozarta zai kama ka akan wannan ka taimaka ma shambanna ka lalata rayuwarka kuma za a yi koyi da kai in ba a isa ba kuma ka ba da mummunan hoto game da musulmi kuma ka taimaka ma arna sun yi abin da suke shi yasa taimaka ma hukumar hizba wajen faɗa da banna dole ne aikin ba na mutum ɗaya bane amma munafukan cikin dare aka ce suke zuwa a yau su ma masu mulki su tabbatar sun hana wannan barnar domin dama Allah ya ba su kuma Allah zai tambaye su alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur haka Allah ta'ala ya faɗa alamun da ke gane mutum mai shaye-shaye ne wani masani ya faɗe su alama ta farko zaka iske yawan shan ƙwayoyin nan ko da ma waɗanda an yadda ka sha ne fiye da yadda ake bukata ta yadda komai sai ka sha to ka shiga cikin matsala da aka suke cewa ka sha sau kaza lokaci kaza kar ka yi overdose don daga ake wuce iyaka wannan masanin suke wannan magana na biyu suka ce ana gane alamar mutum mai shaye-shaye yana fama da drug addiction ya zama drug addict ka iske na biyu ya kasance yana ƙoƙarin sayan wannan hodar iblis din kamar da suke faɗi a yau ta kowace irin hanya ko ba shi da kuɗi kuwa zai iya sayar da waya zai iya sayar da hula dan dai ya samu ya mallaki wannan musiba din to abin ya shiga jiki ya fara tsirga shi kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alama ta uku ci gaba da shan wannan abun wato sai ka iska ya kai shiga yawan faɗace-faɗace a wurin aiki rigima da kowa in ya shiga aji ne dinga dukan 'ya'yan mutane babu gaira babu dalili a taƙaice ba shi da tawazun hankalinsa ya goce yana kallon abubuwa saɓanin yadda suke yana ganin kowa na gaba da shi kowa makiyinsa ne eh ya sha abin da yake hodar iblis da haka ƴan jaridar suka ce hodar iblis sun yi gaskiya hoda ce iblisiya Allah tsare mu da ita sannan na hudu ko na biyar daga cikin abin da ke sa a gane mutum mai shaye-shaye ne zaka iske ya samu kansa a wani irin wato ingizo na rai push wato ya kasa hakuri in bai sha ba hankalinsa baya kwanciya dacin baya yi yau da gobe yau da gobe ta ki wasa sai zamanto ba shi da natsuwa ga gaina karkarwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma zaka iske alama ta shida kenan bai damu ba da irin yanayinsa zai iya fitowa wani irin gazar-gazar kaga ainihin suma a kan shi wando a yage yana wari yana ɗoyi kowa da ganin suna kinsa an san ba mutumin kirki ba ne. ya samu gocewar tunani wallahi ka je wurare kaga yaran masu shaye-shaye a garin nan sai ka da hawaye sai ka yi kuka akwai kabilar da take da ajandar lalata wannan al'umma ya kamata ka san da wannan ajanda ce shiryayya ta kowace irin fuska dan me yaran mu suke karatu yanzu dan me suke da digiri dan me muke da masu PhD da professors dan me muke da ainihin masu kaza kaza kaza kaza dan me muke da injiniyoyi dan me a yaƙe su dan me suka san siyasa dan me suka san duniya a yaƙe su tattalin arziki a gama da su to common sensically a yaƙe su in har za a gaya mana cewa wannan yanki namu ne aka fi shan kodin wajen miliyan uku to fala haula wala quwwata illa billah duk mutum mai mutunci in dan shaye-shaye ne ba abin da zai iya yi kaga dai ba zai iya karatu ba da wahala ci jarabawa ba zai samu aure ba lalatacce ne ba zai wuce ja musalla ba to me rage maka kuma to amma akwai waɗanda aikin su ne su jefa wannan masifar cikin mu al'ummar mu me muke yi me hukuma take yi na wani rubutu a shafi na na Facebook shekaran jiya akan wannan mas'alar mai suna gyara kayanka cikin ɗan ƙaramin lokaci na samu response fiye da wajen mutum dubu shida kowa na cewa malam ga yanda za a yi ga yanda za a yi amma kashi biyu cikin uku kowa na cewa dole hukuma ta gano wa suke shigo da ƙwayan nan don su Allah ya ba su dama a kama su a hukunta su in ta kama sabon garin na abinci kasuwa yake cutar da mu muna da masu harkar sai da manguna namu musulmi nagartattu suna kishin wannan gari da wannan ƙasa amma a kodan da suke da ajanda mummuna ko kun sani in ba ku sani ba kwanan nan shekaran jiya aka kama wani arne sunan shi John Ogu dole mu faɗi sunan dan ku sani an gane ko yana da ainihin shago a mubi aka ce an kama ainihin katon ɗari da tamanin na indomi ashe ciki duk waya ne jami'in DLA shi wannan magana magana shi nan public domain mun manufar a turo nan a hana ƴaƴanmu ci gaba a rayuwa amma muna kallo muna zura ido sannan musibar kuma tana yawa har a ce mata suna shaye-shaye Ya mace da shaye-shaye ai akwai laifin da in namiji na yi tare da laifi laifi ne amma ko abin da bai kyau da ya mace misali uwa ce tarbiya take yi waɗannan su daga cikin alamomin da aka kalaileto aka ɗauko aka zakulo da suke nuna cewa ai eh, wani dan shaye shaye ya zama dan bugalo mai shaye-shaye wanda hankalinsa ya yi rauni Allah ta'ala ka tsare mu sannan kuma daga cikin alamomin da ke mutum ainihin mai shaye-shaye tasirinsa za ga mutum ya faɗa cikin sace-sace ƙarya ba komai bane gare shi da faɗa cikin al'amura marasa kyau rigingimu na siyasa daba baya jin nauyi ya raba wani wuka ya zidda jininsa saboda baya cikin hayyacinsa ko tuka mota kaga yana sauri kamar zai tashi sama ko da zai halaka kanshi da kanshi daga ciki zai iya fadawa cikin zina saboda babu hankali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma na gaba zaka iske baya son zama cikin jama'a kullun yana fama da abin da suke kira ainihin in izaliya ya koma gefe baya son zama cikin mutane sannan kuma zaka iske zai ɗauki lokaci mai wahalan gaske yana kokari ya dawo cikin hayyacinsa in ya bar sha sannan na tara suka ce in ya bar sha zai gamu da bala'in rashin lafiya da ciwon kai kamar kai ɗin zai fashe saboda abin da ya saba kin dama kwaye ce ta jirkita yanayin fakalti na jikinsa aikin jikin an hargitsa bayan da Allah ta'ala ya aje ba to me amfanin mecece ribar mecece hikimar yan uwa musulmi Allah ka tsare mu kare mu tsokaci na jaddada magana kan ainihin magana daidaita jinsi wannan magana ba ta da kyan ji kuma shirme ne bai ma taba tabbata ba hatta a ƙasashen da suka ce sun ci gaba mun sha magana yau America shekara ɗari biyu da kusan hamsin da samun yancin kai har yau ba su daidaita jinsi sun ba mace ta dama ta mulki ba ingila sau ɗaya suka ba mace dama ta mulki sai karo na biyu wannan matar ku ba da misali da gare ku an yi juyin juyi hali a faransa 1896 misali har yau mace ba dama ta mulki ba ina da da jinsi kuma da misali mana germany sau daya suka ba mace dama a take cika bi kasashen turai kashi casa'in cikin ɗari mace ba dama ta mulki ba Mai dalili ku ba da misali da gare ku misali saboda magana ce ta shirme wanda ba ta da kyau nan ne ƙalubale ke gaban 'yan siyasar ku ji tsoron Allah duk ɓangaren da ka wakilta misali in ka wakilce mu a Kano to ka sani kana wakiltan addinin mu ne kuma dole ka tsaya kare addini ku yi iyare iya fata ku kashe wannan bil na ja'irci waɗanda suke da shi suna da ajanda ne kuɗi ne maɗuɗai masu haukata ƙwaƙwalwa da tunani ake turowa kar ka fifita kuɗi akan imaninka bai kamata a ce rigima ku sai idan albashin ku zai kasa ku dinga koma ji kuna rigima ba kokarin canza timetable na zabe dan wai akai zaben wane ne gaba dan ku fara haihuwa tuko to bai kamata ai haka ba ku sani al'ummar da kuke wakilta Allah zai tambaye ku akan wakilcin menene kuke yi musulunci damar da kuka samu dai da ta jinsi wannan zance nan da ba da asali kuma mai faɗin sa shi ma san ba gaskiya yake faɗa ba saboda haka ya kuma mu shiga taitayin mu mu kiyaye tsokacin mu kenan ku je ku karanta tarihin women struggle a kasashen duniya ku ji irin abin da aka faɗa ku karanta tarihin jagororin kusan duk shirme ne wanda ba shi da asali kawai Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka bamu ikon binta ƙarya mu fahimci ƙarya ce ka bamu ikon guje mata da kuma kauce mata ya rabbal alamin Allah ka taimaki musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai ka ɗora sunna a kan ƙarya duk inda ƙarya take ya rabbal alamin ka jagoranci malaman sunna wajen karantar da alkhairi ka ba su kare ya rabbal alamin ya Allah ka ba ƙasar mu Najeriya zama lafiya da kwanciyar hankali Allah ka haɓaka arzikin jihar mu Kano da sauran jihohin Najeriya gaba daya ya Allah duk mene musu da sharri Allah ka mayar da sharrin kansa ya rabbal alamin duk munafikai Allah ka ga bayan su ya rabbal alamin ya Allah ka haɓaka addinin ka ya rabbal alamin talauci Allah ka raba mu da shi zina Allah ka tsare mu da ita dukkanin miyagun ayyuka ya rabbal alamin Allahumma nas'aluka imanan sadiqa wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa batnan sabira wa tawbatan نصير يا رب العالمين اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا رب العالمين عباد الله إن الله أمركم بشيء استقيموا بدأ بنفسه وثنى بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم اللهم صل وسلم على محمد وعلى سبي أجمعين وقوموا إلى صلاتكم